ina son ku je ku karanta muƙaddima ta me ta tibbin nabawi ka je kuma ka karanta wancan littafin na ibn rajab fitnatu shahawat da fitnatu shubuhat duk inda ka ji ɗan adam ya hallaka ɗayan wannan ne ko dai sha'awar mata gida abin hawa kuɗi sarauta mallaka wani abu sha'awa ne ko kuma me shubuhohi game da addini duk wanda ya hallaka ko dai duka biyun suka hallaka shi ko ɗayar ko kuma ɗayar ta ja mishi ɗayar fitinar sha'awa abin duniya sai ta kai ka zuwa ga shiga shubuha shikenan to in kai wayo ko kai wa duniya saki uku kuma sakin da ka kafa shaida ba kome ka haramta wa kanka sake aurenta to shikenan ka more kuma mecece duniya abubuwa shida zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal wal banina wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal Harf. zalika mata'ul hayatid duniya waɗannan abubuwan in ka watsar da su ba su da kima a wurinka ko to za ka amfana a duniya zaka amfana a lahira amma in ka auri ɗaya daga cikin waɗannan shida ko ina tabbatar maka ba za ka iya komi ba so don haka ku lura da kyau jama'a domin a irin waɗannan shekarun namu da muke yanzu ko shine mafiyancin malaman duniya suka rubuce rubuce ga mu nan mu kuma ba abin da muka rubuta ana gwagwarmayan ma a karanta ne kuma ba wani abu na bambancinmu da su mun fi su wadata a yanzu da muke ko mun fi su wadata a sanda suke daidai shekarun mun fi su wadata mun fi su komai amma har yanzu ba mu gamsu ba muna cewa da za mu samu kaza da za mu samu kaza ina fatan kun gane maliki buhubal siddiq hassan khan ya yi rubuce-rubucen shi yana shekaru 40 da wani abu sai da ya kai kimma wai ya kai shekara hamsin shine sai zo ya sharhin muktasar na sahihi muslim na munziri amma sharhin durar bahiya ko bai wuce shekara talatin da wani abu ya yi ta ba sai mu duba mu gani saboda haka kaga waɗannan mashina bature ba zai daina su ba kaga handset ko bature ba zai daina yinsu ba kaga huluna ko waɗannan garda ba za su daina ɗinka ba kaga takalma ba za a daina kaga shaddoji jakunkuna ko mata agogo da ya diddika da atamfofi da sauransu ko kullum ana nan akwai waɗanda su kuma saboda taka haka za su samu kuɗi to in ka biye musu ko to amma bari gaya muku 'yan duniya ko yadda muke shiga cikin bookshop kawai kun san wani lokacin muna shiga bookshop ba wai mun je siyan littafi kaza ba a muna yawo ne ko kuma yaya sabo ya fito muna buga malaman duniya sai mu buga mallazi na zalal maktabat wani littafi ne zo library bookshop sai ka ji ya ce littafi kaza ka ina faɗe kana rubuta yana faɗe haka ko haka yan duniya ke buga hajiya a da kika je dubai uh, wanne sabon kabin ne ya fito hajiya a waɗannan atamfofi wato wai waɗannan